assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatu masu kallonmu da sauraronmu barka da kasancewa a tare da mu a cikin wannan dare na asabar kuma dare mai albarka allah shi ba mu alherin da a cikin wannan dare kuma aka san haka kuma allah shi kare mu ya kwantar da mu lafiya ya ba jihar mu ta zamfara zaman lafiya da kuma aminci mai ɗorewa idan kuna kallon mu a halin yanzu masu kallon mu kai tsaye muna kawo maku wannan tattaunawa tare da gidan tv na bahsan online tv wanda ni mai gabatarwa da wannan shiri yanzu sunana yusuf hashim Sani kuma chief editor na bahsan online tv 'yan uwa da abokan arziki masu kallon mu a halin yanzu barka da kokarin jimirin kasancewa tare da mu da kallon mu inda kuke a fadin duniya kuma kai tsaye wanda ni mai gabatarwa sunana yusuf hashim kuma muna son masu sauraren ku da kallon mu a halin yanzu don allah don annabi muna son su yi comment ko kuma su yi lakin na wannan program inda za mu tattauna shin wa shawara za ka ba wannan gidan tv na bahasan online tv kuma wani irin gudunmuwa za ka ba mu na ƙara inganta shiraruwanmu da kuma program mu da koda muna yin wani abu ba a kan daidai ba duk da yake an ce mutum ɗan tara ne bai cika goma ba to don haka da ku masu sauraron mu da mu da ku muke alfahari once ba ku kallon mu ko ba ku sauraron mu to kusan babu wanda ya san abin da muke yi to don haka muke neman shawarorinku don allah don annabi ku rubuto da kwamen da lakin na cewa ga shawarorin da za ku bamu a yanzu wannan zamani da muke ciki za mu iya cewa akwai social media kuma akwai conventional media conventional media su ne ainihin 'yan jarida waɗanda suke buga labarai ko gidajen rediyo da sauransu amma saboda zuwan zamani da ya zo kusan social media yanzu ta anshi kusan komai shine ake kira social media and conventional media conventional media kamar a ce 'yan jarida ne waɗanda suke zuwa su yi karatu su yi course su yi komai wannan kuma conventional media kusan kowa yana iya ya in ya sewe shi ta 100 zai iya buɗe shafin shi ya yi posting ya yi abin da ya gada ma to mu a matsayinmu social media kuma waɗanda suke da profession a irin na conventional media don haka muke son don Allah ku ba mu shawarori da dukkan wani abu wanda zai inganta kuma zai faɗakar da mu a halin yanzu saboda idan kuna kallon mu a halin yanzu kai tsaye life kuke kallon mu a halin yanzu kuma ya kuke kallon mu kuma menene ra'ayinku bisa ga wannan tasha kuma wani abu za ku faɗa muna kuma wani shawara za ku faɗa muna saboda once babu ku to baya za a yi mu cimma abin da muke so don haka muke son za mu ɗan ɗauki wani maudu'i guda zuwa biyu zan mu tattauna duk da yake kafin mu shiga a cikin shirin a halin yanzu muna son mu tattauna a kan matsalolin da muke ciki shin menene ke ci mana tuwo a ƙwarya yanzu abin da ke ciye mana a ƙwarya shine matsalar tsaro a cikin jihar mu kuma jiha ta zamfara wadda ta ciye do a ƙwarya wanda kusan dukkan kowa babu wanda bata shafa ba to muna addu'a ubangiji Allah shi kare mu Allah shi kare mu ya kare dukkan kullayen musulmi a faɗin duniya sannan abu na biyu shine maudu'in da zamu kawo eh, shin eh, kuna iya auren bazawara Shi shine maudu'in da zamu kawo shin musulunci ta auren bazawara kowa ya san musulunci ya saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kan shi ya fara auren bazawara ne in gani ilma auren bazawara akwai fa'ida akwai komai to akan wannan abun zamu tattauna shin za ku iya a matsayin ka matashi dan shekara goma sha takwas shin za ka iya auren bazawara to muna eh, jiran comment ɗinku da kuma irin abubuwan da za ku rubuto ba don kuma don mu karanta kuma kowa ya ji ni dai da ana wa ra'ayi gaskiya ba zan iya auren bazawara ba dalili kuwa da ba zan iya auren bazawara ba saboda akwai dalilai da yawa na san halat malat ne kuma sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda shi kan shi ya auri bazawara ka gani ko duk abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi abun koyi ne kuma abu ne mai kyau kuma dukkan musulmi ya dace ya koyi da sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba an ce dole bane ba sai rai so ni dai a matsayina na matashi ni dai ban iya auren bazawara ba zan iya auren bazawara ba dalili kuwa wannan bazawarar da kuke gani ni ana nawa ra'ayi kafin mu ji ra'ayoyinku already kila mijinta ne ya mutu ko kuma window ce window ita kenan a hausance irin wanda mijinta ya mutu a turance ana iya ce ma irin wadda ya kasance an sake ta ne divorce wadda an macen da an divorce ko wadda aka saka to aurenta ni a wurina dalilin da yasa ba zan iya aurenta ba saboda ta samo tarbiyya wadda ni ba zan iya aurenta ba ba zan iya juya ta ba ba zan iya faɗin ce mata ta yi kaza ta yi kaza ba saboda kowace mace da inda da mijinta ya aure ta da shi ne za ta bi wannan tsari kuma da shi ne za ta tafi abinda zai bata ma wani namiji rai ba shi bane zai bata ma wani namiji rai ba abinda zai a yi ma wani ya bata mai rai ko ya yi wani abu ba shi bane ba yanzu alal misali idan wani za ka ga yana son dukkan abin da ya azama ta shi ta yi ta yi shi idan kuma ta yi sabanin haka nan to wallahi za mu samu matsala wani amma kuma ba wani abu bane ba sannan kuma akwai challenging da da yawa waɗanda shine muke so mu tattauna tare da ku masu kallon mu a halin yanzu duk da yake ga wani ya rubuto comment ya ce shi a gaskiya a suna Ibrahim masu kallon mu da sauraron mu network mu ya dawo ko da ma mun dan samu tangarɗa ce na network kuma insha Allah yanzu za mu ci gaba ga inda muka ɗora da Allah muna son ku rubuto daga ina kuke kallon mu kuma ya kuke kallon mu a halin yanzu shin kuna kallon mu ne da kyau da kyau ko ko dai akwai wani tangarda wani abu da sauransu muna jiran ku faɗin ra'ayoyinku Allah ka sa mu dace kuma Allah ya tabbatar muna da alherin shi kuma wannan tasha ta bahasan online tv ta kuce ta muce kuma ra'ayinta ya shine ku. za mu dan sa muku fayafai wa'inda zai dan sa ku dan tsarwake na garmaho na gargajiya idan ko yanzu amma mai baki ya ko ba kuma bai ba da balle ajiya wallahi da dubu kaci mu ka hadi ai mun fita da duniya muna gane iyana da mata na kwarai fa sai da a jama'a kai don ga yanda aka redu da da mahaifin mutu ya ko ba duniya ta jama'a tare da bakara da wani duniya mai kamun tsakanin shi hade sun kuma zuwa da wani yaki duk da garan mutum ne wanda ba su shi ya zo da da ba uban kowa da inda aikin waka jama'a wajen da ya da abu ya bi shi ya koya masa aikin waka haka Allah ya buɗe zuciyar ka zuwa ma waka idan kana da gida da aikin waka ka zo an da koya ma ina mata kai waka sai ya irin da kan kanana kanana ba da kalmar hadiya su irin wadanda kan kanana kanana ba ta da kalmar hauta do I? Thank you. To masu kallonmu da sauraronmu kun shakata da wannan faifai na garmaho wanda kuma idan kuna jin mu kuma kuna sauraronmu a halin yanzu waka ce ta sani sabulu kusan zan iya cewa wannan tsohon mawaki ne wanda dukkan wanda ɗan shekara talatin ko arba'in ko hamsin ba wanda bai san shi ba. kuma gashi cikin iyawa Allah muna dan shakatawa kuma muna tattaunawa tare da mutane a cikin wannan tare sunana Yusuf Hashimu Sani kuma chief editor na Bahasan Online TV inda muke tara muku wannan program kai tsaye tare da wannan gidan TV na Bahasan Online TV ya kuke kallon mu kuma ya kuke jin dadin shiraron mu muna son ku aiko mana sakuna text message kuma wannan tasha yanzu a halin yanzu insha Allah muna nan muna shirye-shiryen gidan rediyo wanda insha Allah nan gaba kaɗan ba da daɗewa ba za mu buɗe shi ma za ku iya kamo shi online kai tsaye kamar yadda kuke kallon mu yanzu kai tsaye insha Allah wanda a duniyar yanzu da ake duniyar technology ce wanda dukkan komai za ka iya kallon shi a waya salulanka a wayar salulanka kai tsaye za ka iya kallon shi ba sai ka wani wahala kanka ba link kawai za a tura ma ka yi amfani da shi wanda duniya yanzu ta yi ke Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana sauƙi kuma ya kawo mana ci gaban da sai dai mu ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kuma za ku iya kawo mu yanzu kai tsaye a youtube channel mu na bahasan online tv kuma a sashen ko na facebook yanzu ma page mu na facebook na bahasan online tv shi ma za ku iya kamo bahasan online tv kai tsaye ku kan mu inda inda kuke a faɗin duniya za ku iya shiga a whatsapp mu group na whatsapp mu ku yi sacin bahasan online tv 07064201043 zan maimaita 07064201043 wanda za ku iya kama mu a duk inda kuke kuma za ku iya ganin labaranmu sahin rana dare da sauransu ko muna son ku turo muna da ya kuke jin mu kuma wacce irin shawara za ku ba mu don mu ingantar da ayyukanku saboda da ku muke alfahari ma sauraron sauraronmu wasu ba ku sauraronmu ko kuma ba ku kallon to za mu iya cewa to aikin mu da saura don haka muna alfahari da ku kuma ku ne abun mu kuma ku ne abun kaunan masu kallon mu da sauraronmu a halin yanzu za mu shiga a cikin sabon maudu'in mu wanda muke tattaunawa wanda a kwanakin baya idan kuka lura hukumar zarota wanda mai daraja gwamna honorable bello muhammad matawallan maradun matawallan maradun ya dakatar da shugabanta na hukumar zarota bisa ga wasu matsaloli da suke faruwa na nuna damuwa da bakin ciki da al'umma na ana takura musu kamar yadda muka zanta da mutane a lokacin da wani iftila'i ya faru tsakanin direbobin tanki kanta da nan wace sun koka hukumar zarota tana rubuta masu rasif da tara da abubuwa da yawa wanda ya fi karfin su kuma shi yasa a wannan ranar suka ce gaskiya su ba za su aminta ba kuma ba za su yadda ba dole dole sai an ba su incinsu wanda kuma a dokar ƙasa babu inda an ka ce wani ɗan zarota ya je ya anshi kuɗin wani ko kuma ya yi wani mine in ba irin road safety ba irin hukumar trafficking ta 'yan sanda da sauransu amma dukkan wani jami'i bai da ikon da zai je a shi kuɗi sannan mun san wayannan hukumomin tun daga hukumomi masu tara bayanai suna da muna bayanin ina abubuwan da suke tarawa duk shekara amma wannan hukuma mun san ko tana muna bayani ba ka gani ba a muna bayani kuma ga dokar ƙasa ta ba da dama dukkan ma'aikatar da ake so ka an so abubuwan da ke gudana na budgetin ne abubuwan da aka kashe eh, fesin ne menene dole ne dokar ƙasa a baka wannan dama kai in ba a baka ba 24 hours za ka iya garzaya kotu kuma dole a baka to don haka muke son mu tattauna tare da ku shin wannan abu da ya faru shin kun goye bayan hukumar zarota a dawo da ita ta ci gaba kuma a dawo da wancan shugaban koko dai ana iya mai uzuri a kara bashi dama wadda zai iya shiga a ciki to shine za mu tattauna don haka muna dakon eh, dakon ku